Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin wasu manyan jaruman Hollywood a nan Amurka. A lokacin da ake bikin karrama jarumai da fina-finan da suka yi fice na Academy Awards ko kuma Oscars, lamarin da har ya kai ga mari. batun da kuma har yanzu ake ci gaba da cece kuce a kansa a nan amurka sunana mahmud lalu to kamar yadda aka ji a shimfiɗar shirin a ranar lahadi ne aka samu saɓani tsakanin jarumi kuma mawaƙi wato will smith da chris rock wanda shi ma jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta hollywood a nan amurka yayin da ake bikin karrama jaruman da suka yi abin a zo a gani na Oscars da ake yi a duk shekara. Lamarin da ya faru ne a lokacin da Chris Rock cikin barkwanci ya yi ba'a a kan yanayin gashin kan mata Will Smith, wato Jada, wacce baya-bayan nan ta aske kanta kusan talkwabo, saboda wata larura da take damunta da ake kira alopecia. Kalaman barkwancin dai bai yi wa Will Smith daɗi ba. Nan take tashi daga cikin 'yan kallo, ya nufi dandalin da Chris Rock yake gabatar da shirin. ya wanke shi da mari wanda hakan wani abu ne da ba taɓa ganin irinsa a tarihin bikin na Academy Awards ba. Daga baya dai Will Smith ya ba Chris Rock haƙuri inda ya nuna cewa abin da ya yi bai dace ba yana mai nuna sa. To wannan lamari dai ya janyo cece kuce a ɗaukacin Amurka inda jarumai, mawaƙa, masana da masu bibiyar fina-finan Hollywood kai hama da masana a fannin halayyar ɗan Adam suka yi ta tsokaci a kai. Alhaji Sani Ma'azu fitaccen jarumi ne a masana'antar kaniwood da ke arewacin Najeriya da kuma Nollywood da ke kudancin Kasar, Na kuma tuntuɓe shi ta wayar tarho inda na fara da tambaye shi yadda ya kalli wani al'amari, amma ya fara ne da yin bayani kan bikin na Oscars. Wato dandali ne da ake bayar da kambun yabo ga manyan jarumai a duniya. Kuma Oscars ah, taro ne da duk duniya miliyoyin mutane suna kallo a talabijin taro ne da ake bashi matukar muhimmanci a cikin al'umma na gida. Mm. wannan abu an yi shi kusan a idan kowa da kowa shi ya ya ɗauki hankalin duniya ba gida. Ah, abin da ya faru a wannan rana ah, ya ba kowa mamaki. Mutane ne sanannu a duniya baki gida. Wato, Will Smith an san shi babban jarumi ne. kuma wanda yake kan wasa yake cikin abin da kowa ya sani a kan wasu shi ne yadda yake da san iyalinsa kuma shi ma chris ta gefen chris chris rock shi mutum ne wanda duk wanda ya san stand-up comedy ya san yanayi ne na barkwanci akan ba mutane dariya amma ana yin amfani ana yin misalai da mutane ana yin misalai da harkoki ana yin misalai da abubuwan iya ɗauka a yi misali da shi a ba mutane dariya. Kamar wani irin tasiri wani al'amari zai yi a fagen shida fina-finai na Hollywood abin har yanzu ana maganin shi a nan Amurka kamar ba zai kare ba. Eh wannan ba abin da zai kare da wuri ba ne. abu ne da ina ga in ta ɗauro shekara guda nan gaba ma ba a yi misali da wannan abin da ya faru. Mm. Saboda ko da yake bayan abin ya faru, shi ma ya bayar da sanarwa. Inda ya ba Chris hakuri ya ba ƙungiyar da take shirya wata ɗin hakuri ya ba duniya ma hakuri ba gida. Mm. To amma kar a taɓa tunanin wannan abu abu ne da zai kare a cikin ƙaramin lokaci. saboda in ka duba ta wani gefe dole irin wannan taro ya zama na akwai tsari akwai tarbiyya akwai yadda ya kamata a tafi da taron to shi wannan mari da wasu yi bai kauce da irin wannan tsari da ya kamata a gani ba ai waje ne da ko riga za ka sa sai ka zaɓi wacce cizo za ka sa da bokai da sauransu kuma waje za ki red carpet so zai da tarbiyyar shiga wajen da yadda kuma kalma cikan bin duniya hmm. ai waje ne na tarbiyya bai kamata a sami irin wannan baraka ko kuma tashin rai ya sa ka tashi ka yi sannan akan kan akan dandali hmm. a cikin mutum za ka tashi ka hau stage mutum yana gabatar da wani abu har kai irin wannan asa ka dawo ka zauna gaskiya in ma face rai ne ya wuce yadda aka nuna shi ya wuce gona da iri hmm. to kuma a wani bangaren za ka ga idan aka ce mutum ba shi da lafiya shin ya kamata a mai da shi abin da za ka iya mara sai ko kai barkwanci akan abin da ya shafi rashin lafiya na mutum to wannan ma magana ce da aka daɗe ana yin ta ko kuma za a daɗe ana yin ta. a matsayinka na jarumi kuma mai shirya fina-finai da ba da umarni kamar wani darasi masu harkar nishaɗantarwa ya kamata su koya a wannan al'amari da ya faru. to gaskiya akwai darasi da yawa da za a ɗauka. Alhaji Sani Ma'azu kenan fitaccen jarumi a masana'antun shirya fina-finai na Kannywood da Nollywood a Najeriya. to idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za mu ɗora daidai inda zai ba mu amsar wannan tambaya to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu alhaji sani ma'azu da Juli, latest gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu